frontières euh, sont-ils rentrés ou est-il rentré avec M sa This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan auni lafiya har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 22 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatocin Najeriya da jamhuriyar Benin na shirin ɗaukar matakan maido da hada-hadar tattalin arziki a kan iyakarsu inda har masu ruwa da tsaki ke cewa. an buɗe iyakokin amma ka san sanken da an kasa su saboda haka ko an buɗe sanke wasu suna ganin cewa an riga an karya kasuwancin su tunda sun daɗe ba sa yi. Za kuma a ji cewa mutanen da aka sake cetowa daga hannun Boko Haram an sada su da 'yan uwansu. a gaskiya a baya muna cikin damuwa amma yanzu alhamdulillah mun sami 'yancin kanmu da fatan dai gwamnati za ta taimaka mana sannan za a ji cewa ana taro kan yadda za a samar da makamashi mai inganci kuma mai rahusa a afirka kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda silabin muni barma ke gabatarwa inda yau shirin ya samu bakuncin wani mawaki mai wata lalura a kafa amma kafin nan ga zahar aminu fage da labaran duniya Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Mike Johnson ya ce idan aka zo batun yadda Ukraine ke amfani da makaman da Amurka ta samar a yakin da Rasha take yi da ita. Akwai bukatar Amurka ta kyale Ukraine ta tunkari yakin yadda suka ga ya dace. A cikin 'yan makonnin nan Ukraine ta tsananta kira ga gwamnatin Biden da ta ɗage takunkumin haramcin amfani da makaman da Amurka ke samarwa wajen kai hari a cikin Rasha. A yayin da murya Amurka ta tambaye shi a kan batun a yau Laraba. Johnson ya amsa da cewa Ukraine tana buƙatar tsayawa da kafafunta a yakin. Kuma ina tunanin cewa ƙoƙarin katsalandan da muke yi ba zai taimaka mana ba. Alexandra Ostinova ɗan majalisar dokokin Ukraine lokacin da ya ziyarci Washington a kwanan baya ya ce Rasha tana cin gajiyar takunkumin da Amurka ta kakaba mata akan yadda Ukraine ke amfani da makaman da Amurka ke samarwa. A makon da ya gabata, Ostinova da wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar sun gana da 'yan majalisar dokokin Amurka domin neman a sauya manufofin. A yau laraba ne kasashen Ireland da Norway da Spain suka sanar da amincewa da shirin kafa kasar Palestino bisa dalilan yakin Isra'ila da Hamas a Gaza da kuma buƙatar cimma matsayar samar da zaman lafiya mai ɗorewa a yankin. Prime Minister Norway Jonas Garsto ya ce yakin da ake ci gaba da yi a Gaza ya bayyana ƙararar cewa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine zai warware matsalar Falasdino. yakin da ya ɗauki tsawon lokaci tsakanin isra'ila da falasɗinu a halin da ake ciki gabas ta tsakiya ba ta taɓa yin muni kamar wannan lokaci ba tsawon shekaru da yawa Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya ce an tsaida shawarar ne saboda samun zaman lafiya, adalci da daidaito. Sanchez ya ce lokaci yayi da za a motsa daga magana ta fatar baki zuwa aiwatarwa aikace. Ƙasashen uku sun amince da shirin kafa ƙasar Falasɗinu a makon gobe 28 ga watan Mayu. Nan take dai ministan harkokin wajen Isra'ila Israel Katz ya sanar da janye jakadun Isra'ila daga Ireland da Norway a matsayin martani ga sanarwar ta yau Laraba. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. iyalan yara goma sha tara da aka kashe a makarantar firamare ta uvalde da ke jihar texas sun sanar da shigar da kara a kan jami'an 'yan sandan jihar kusan 100 iyalan sun ce sun amince a biya su diyar dala miliyan biyu banda haka kuma shugabannin birnin sun yi alkawarin samar da kyakkyawan tsari da horar da 'yan sandan yankin sanarwar ta zo ne kwanaki biyu gabanin cika shekaru biyu da kai harin a makarantar wanda shine mafi muni ne a tarihin amurka an kashe ɗalibai goma sha tara da ke aji hudu da malamai biyu a ranar 24 ga watan mayu shekarar 2022 lokacin da wani matashin ɗan bindiga ya kutsa cikin ajinsu a makarantar firamare ta rob sannan ya buɗe musu wuta wannan karar ita ce ta baya-bayan nan daga cikin wasu da dama da ke neman a ɗora laifin kan irin matakan da jami'an tsaro suka ɗauka na mai da martani ɗaruruwan jami'an tsaro da suka yi dandazo a wurin sun jira fiye da mintuna saba'in kafin su tunkari maharin a yau laraba jagoran addinin kasar iran ya jagoranci jana'izar tsohon shugaban kasar da ministan harkokin wajen kasar da kuma sauran mutanen da suka mutu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar angulu ayatollah kamini ya jagoranci jana'izar ne a farfajiyar jami'ar tehran inda aka lullube akwatunan mamatan da tutocin kasar Iran dauke da hotunan su Daga nan ne kuma al'umma suka ɗauki makarar a kafaɗinsu inda suke rera waƙoƙin mutuwa ga Amurka sannan aka loda su akan wata babbar tirela tare da yin jerin gwano a tsakiyar birnin Tehran zuwa Azad inda Ibrahim Raizi yake yin jawabi a baya. Wani jirgin agaji ya sauka a kasar Singapore da sanyin safiyar yau Laraba dauke da mafiya yawan fasinjoji da ma'aikatan jirgin saman kasar wanda ya hadu da gargada inda ya tilasta masa yin saukar gaggawa a birnin Bangkok a ranar Talata. Wani ɗan ƙasar Birtaniya mai shekaru 73 ya mutu yayin da wasu aƙalla 71 suka jikkata. fiye da fasinjoji 140 daga cikin fasinjoji 211 da ma'aikatan jirgin sun samu tarba daga shugaban kamfanin jirgin saman na singapore go chon pong da danginsu lokacin da suka isa filin jirgin sama na cangi a birnin kimanin fasinjoji 79 da ma'aikatan jirgin shida ne suka rage a bangkok ciki har da mutane 71 da aka kwantar a asibiti Zahar Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, Najeriya da Jamhuriyar Benin na shirin ɗaukar ƙwararren matakan sake farfaɗo da hada-hada a kan iyakarsu ganin cewa duk da sake buɗe kan iyakar da aka yi a hukumance har yanzu jama'a na ɗare ɗari muhammad nasir gare ka sha'anin kasuwanci tsakanin najeriya da wasu kasashe da take makwabtaka da su a baya ya shiga mummunan yanayi saboda rufe iyakokinta da ta yi kuma ko bayan buɗe wasu daga cikin iyakokin har yanzu wasu wurare harkokin basu kuma da suke ba kamar farko jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin jihohin da najeriya ta yi iyaka da jamhuriyar benin kuma ita ma tamka wasu iyakokin kasar harkar hada-hadar kasuwanci ta ji jiki sosai ranar talata ta wannan mako ne ministocin harkokin kasashen waje na najeriya da jamhuriyar benin suka hadu a jihar kebbi bisa umarnin shugabannin kasashen biyu suka tattauna yadda za a haɓaka harkar kasuwanci tsakanin kasashen kuda za a samu haɓakar kasuwanci kamar yadda yake a da kuma fiye da hakan akan haka ne na nemi jin bakin al'ummomin da ke kasuwanci tsakanin kasashen biyu nuhu abubakar bagudu dan najeriya ne mai kasuwanci a iyakan najeriya da jamhuriyar benin ta iyaka tsamiya da shabana ya ce gaskiya a can baya akwai tarnaki ga kasuwancin su don saboda kaga mu irin fannin nake fannin motoci da ake hituwa da su da ba haka ake hituwa ba yanzu da dai an dan muna dan yi amma ba irin haka nan ba gaskiya ana dan yi shi cikin dardar gaskiya mun ji mun ji daɗi sosai in hakan zai tabbata gaskiya ya mun ji daɗi saboda za a umfana sosai kuma za a samu saukin rayuwa malam hudu dan asalin jamhuriyar benin ne ya ce wannan kudurin dama shine yan kasashen biyu suke dakon samu domin zai haɓaka kasuwanci fiye da yadda ake a da. Gaskiya mutane da dama tun sanda aka kawo wannan maganan mutane da dama sun yi na'an da wannan maganan. Ƙarin ƙarfin gwiwa na kasuwanci mu da 'yan Najeriya dama muna bukata haka nan. Ana shiga da fice tsakanin 'yan Najeriya da Benin. Na kuma zanta da wani ɗan jarida kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullum musamman abin da ya shafi shige da fice tsakanin kasashe Umar Faruk wanda ke zaune a jihar Kebbi. koya yake kallon wannan kudurin na haɓaka kasuwanci tsakanin najeriya da jamhuriyar benin eh to iyakokin kasan ga waccan gwamnati da ta shuɗe ta shugaban kasa muhammadu buhari kasan ta ruhe duka iyakokin da take da su an buɗe iyakokin amma kasan sanken da an kasa so saboda haka ko an buɗe sanke wasu suna ganin cewa an riga an karya kasuwancin su tunda sun daɗe ba sa yi kaga ɗan abin da suke eh, jirga-jirga da shi shine za a ɗan fara lakuma a cikin gidaje. to kaga ita wannan gwamnati da ta zo yanzu bata wuce tana batun cika shekara ɗaya kan karagar mulki shine ta ga cewa ya dace a ce an buɗe domin su samu maslaha tsakanin ƙasashen nan domin a samu shiga da fice da kuma kuɗaɗen shiga da fita da kuma sauwaka ma su jami'an tsaron da kuma su ma'aikata kansu. Har yau na tuntuɓi masani akan tattalin arziki da tsaro Dr. Kabiru Alhaji Jabo akan wannan shirin inda ya ce yana da alfanu sosai. Yake dama dukkan kasashen membobi ne na na ECOWAS wanda daga cikin uh, abinda muradun nasu akwai hulɗanya ta kasuwanci. So kaga wannan zai inganta. So kaga bayan wannan kuma zai sa a samu sauki game da harkar tsaro. Saboda idan aka bude abu ya zama to akwai hanya mutane sun kan suna shiga da fita harkar kasuwanci yana gudana a waɗannan wurare za a samu ƙarin jami'an tsaro na ita wannan ƙasar benin da kuma na najeriya haka kuma mutane za su dinga shiga da fita ta wannan hanya yanzu dai mutanen da ke kasuwanci tsakanin iyakokin ƙasashen biyu sun kasance cikin annashuwa da saka fatar shirin ya gudana yadda aka tsara domin a samu amfanin da ake sa za a samu muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida muhammad yanzu kuma sai batun tsaro inda rundunar sojin Najeriya ta sada wasu mutane 350 da iyalansu da kuma 'yan uwansu bayan da ta ceto su daga hannun Boko Haram. Daga birnin Maiduguri ga Ibrahim Ibrahim. rundunar sojojin najeriya ta mika kimanin mutane 350 da aka kubutar a dajin sambisa ga iyalansu rundunar sun yi nasarar ceto mutane ne a yayin kai hare-hare ta sama da kasa dajin sambisa wadda ya kai ga ba su nasarar kubutar da mutane sama da 300 kasarinsu yara kanana da mata a jawabinsa a yayin mika su ga iyalansu mataimakin kwamandan rundunar sojin najeriya karkashin rundunar operation haɗin kai birgediya janar kenneth chibu ya bayyana farin cikinsa kan kwato mutane da suka ɗibi tsawon shekaru hannun 'yan ta'addan boko haram a jawabinsa ya ce rundunarsu ta yi nasarar kama 'yan ta'addan boko haram da ma kashe wasunsu da kwato makaman yaki daban-daban dongo da sako na dajin sambisa ana ta jawabi asabe muhammad wacce take shugabantar cibiyar daidaita waɗanda suka tsira hannun 'yan ta'addan boko haram ta bayyana jin daɗin ta kowane bangare yadda ta ce wannan abin a yaba ne. It's a usual process for us to uh, venerable women from the Nigerian army and took them to Bulum. Ta bayyana farin cikinta sannan ta karbi takarda a hukumance wadda ke tabbatar da an miƙa wayanda aka ceto zuwa ga iyalansu. Rundunar sojin Najeriya karkashin runduna ta bakwai a 'yan kwanakin nan tana samun nasara ta bangarori daban-daban kama daga kama 'yan ta'adda da makubutar da mutane da suke rike da su. Ya ce sojojin Najeriya abin a yaba musu ne kuma sun yi rawan gani ta ko ina Gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulmi ya bayyana yunkurin sojin sojin najeriya a matsayin abin a yaba. gwamnatin jihar borno dai a kudurinta ta bayyana yunkurin haɗin gwiwa da sojojin najeriya na kwato marasa laifi cikin 'yan ta'adda wani ya bayyana farin cikinsa da komawarsa cikin iyalansa bayan shafi shekaru yana tsare a hannun 'yan ta'addan boko haram a dajin sambisa an ala da da ya yi. sarti da ya kusa da sadana da ala ba da su na kalewa sana wasu yan mata masu karancin shekaru wadda rahotanni suka tabbatar da wasunsu a lokacin da yan ta'addan boko haram suka tafi da iyayensu ba su wuce shekaru hudu ba a duniya sun bayyana farin cikin su a zantawar da muryar amurka a gaskiya a bayan muna cikin damuwa amma yanzu alhamdulillah mun samu yancin kanmu da fatan dai gwamnati za ta taimaka mana alhamdulillah alhamdulillah mun samu yanci gaskiya mun daɗe ba amma dai yanzu kam muna neman neman gwamnati ta taimaka ta sa mana hannu. Karshen rahoton kenan Ibrahim Mustapha muryar Amurka daga Maiduguri. A gaida Ibrahim, daga batun tsaro kuma sai na makamashi inda ake taro a birnin Legas na Najeriya kan yadda za a samar da makamashi mai inganci kuma mai rahusa a Afirka. Daga Legas ga baban gidan jibirin da rahoton. ta yaya za a iya zuba hannun jarin samar da makamashi a afirka wannan ita ce tambayar da ke cikin ajandar taron zuba jari na makamashi na bana da ke gudana a birnin lagos nigeria hukumar da ke kula da samar da wutar lantarki a karkara ta najeriya ita ce ta shirya taron na bana tare da samun tallafi daga kungiyar tarayyar turai wanda kuma ke samun wakilcin kwararru daga kasashen duniya daban-daban da suka hada da masu zuba jari na gwamnati da wakilan masana'antu domin tattauna hanyoyin zuba jari a fannin samar da wutar lantarki mara gurbata muhalli a afirka malam abba abubakar aliyu shine mukaddashin shugaban hukumar samar da hasken wutar wutar lantarki a karkara ta najeriya wanda ya ce hukumarsa tana iya bakin kokarinta wajen samar da hasken wutar lantarki na makamashi irin na sola domin inganta harkokin noma a yankunan karkara yana daga cikin abin da muke yi wato na yin amfani na lura da wanda suke noman karkara ko kuma suke yin noma don mu ya zama cewa mun saman musu da wa'annan na'urori ta amfani da hasken rana na basu wutar lantarki muna ganin irin wa'annan yadda zai zama cewa suna yin noma maimakon a ce sai damuna sai zama cewa akwai injin ban ruwa da yake amfani da hasken rana yake jan ruwa so irin wa'annan na'urori su muke amfani da su mu bawa wa'annan ƙauyuka da suke yin wannan noman rana rani gabaki da cikin shekara ba wai dole sai damina ba har rani za su dinga yin ah, noman rani yanzu haka dai kiyasi ya nuna cewa akwai kasashen afirka da dama da ke fuskantar matsalar makamashi wanda suka hada da najeriya inda har yanzu mutane miliyan casa'in ba su da wutar lantarki madam eloge has na kungiyar sa kai na ada da ke kasar luxembourg na daya daga cikin mahalarta wannan taro wanda kuma ta bayyana cewa West Africa, uh, currently in Senegal and Benin, uh, and other countries such as Burkina Faso and Mali. yanzu haka muna aiki a wasu kasashe na yammacin afirka irin su senegal benin da burkina faso da mali kuma kokarinmu shine fara aikin samar da sola mai inganci a najeriya bisa la'akari da muhimmancinsa wajen raya ƙasa da kuma samar da makamashi mara gurbata muhalli yanzu haka dai a wani bangare na shirin samar da wutar lantarki a najeriya wanda bankin duniya ke ɗaukar nauyinsa wato hukumar da ke samar da wutar lantarki a yankunan karkara na bayar da tallafi da ya dace ga ƙananan kamfanoni masu fafutukar neman makamashi a yankunan karkara a ƙarshe dai fatan wannan taro shine ganin an samu masu zuba jari a shirin makamashi mai alkinta muhalli na zamani babangida cifirin murai amurka daga lagos a gaida babangida auta waziri kuke je ku zo ku a autar mata kar ku taba mini yar gata ku bar ni kawai ci gaba ga wannan saƙon. Masu sauraro albishirinku damar da kuka daɗe kuna jira ta samu. Haka ne Maryam babban albishir ga masu son kiran waya su ba da gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu. Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga ƙwararru da za su rinka shiga shirin. A tare shirye-shiryenmu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a domin samun damar ba da gudunmuwa ga shirin. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Bari na sake maimaita lambar da za a kira biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi. Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na yau ya samu bakuncin wani mawaƙi ɗan asalin jihar Filato, Ashiru Abdulkadir, wanda ke da tawaya a ƙafa ya yi tafiya daga Jos zuwa jihar Adamawan Najeriya domin halartar wani taro inda suka yi kicibis da wakilin sashen Hausa Lado Salisu Muhammad Garba. Da farko dai sunana Ashiru Abdulkadir amma an fi sani na da Ashman fagen waka wato stage name. To Ashiru bari mu fara ta kan wannan bukata taka ta musamman. Ya aka yi ka samu wannan lalura taka ta dingishi ko ko in ce dingisawa. Eh to yadda aka yi na samu laluran nan tun ina shekara hudu kamar dai zabi dai kama naka mama na ta kai ni asibiti sai aka dan samu akasi dai aka yi allura ba daidai ba to abu abin da ya same ni kenan shi yasa naga kaina haka kuma we never give up insha Allah in Allah ya ce abu zai faru shi kenan yanzu ga shi ka tsinci kanka cikin wannan harka ta wake-wake da kuma barkwanci haka da sauransu hmm. ya aka yi kasance kanka cikin wannan sana'a eh to sana'an waka gaskiya tun ina yaro ban ma san ban da wayo na san ina da baiwan waka lokacin ma na dan fara da irin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ga ni irin dai wannan abubuwan so daga baya dai ina dan jin mawaka ka ina dan jin mawaka masu waƙoƙi masu ma'ana sai ni ma na ce to bari in dinga kirkiran nawa sai na ga to a ai to ina da bai wanda zan yi waka ni ma rike kaina eh shine dalilin da yasa ma ka shiga cikin shi yasa dalilin da yasa kenan na shiga waka to na san eh, masu bukata ta musamman musamman irin ka idan Allah ya musu wata baiwa wadda zai kai ga tallata kansu wa duniya suna fuskantar matsaloli kafin mm. su ci magaci abin da suke bukata akwai matsalar da ka fuskanta wasu kalubale haka kafin ka fara waka har ka iso inda kake yanzu? Eh an samu kasan dan adam dan adam ajizi ne. So na fuskanci wasu matsaloli a baya wanda idan na zo zan yi waka ma ke cewa wannan to me zai iya tunda yana da lalura me zai iya waye waye me zai iya to irin abin da sai yana dan bata min rai haka amma duk da haka dai ban yi kasa gwiwa ba na ci gaba da abin da nake yi saboda na san haka Allah ya so zai ganni kuma aka Allah ya so kuma ya bani bai wanda nake rike kaina da shi eh, na fuskanci abubuwa da yawa za ga wasu na je za su sane ni wasu za su yi waye waye sani ba ko ashiru zai dan dauko wata waka kari daya ko biyu haka a cikin yan wakensa da yake da su eh to ina da wakoki da yawa kamar guda nawa a gaskiya ni kaina ba zan iya kirga su ba suna da yawan gaske suna da yawan gaske gaskiya to dan ba mu kari daya ko biyu eh akwai wata waka da na yi shi ma kaman shigen irin irin idan kana da lalura idan ka je gaba za ka ga laluran da ya fi naka sai ka gode Allah akwai wata waka da nake a cikin nakasassu akwai masu aikin jirgi akwai masu aikin mota cikin nakasassu akwai masu aikin doctor cikin nakasassu akwai masu aikin jirgi akwai masu aikin mota cikin nakasassu akwai masu aikin doctor To ashiru bayan an yi shura a wannan sana'a na waƙe haka da barkwanci da sauransu. Eh. Eh, yaya bangaren nasarar kuma an samu nasarar abin da ake bukata misali? A na samu nasara sosai wallahi. Hmm. Saboda lokacin ina ni dan Jos ne wato ina Jos sai na ga ba sa valuing din abin da nake yi wato ba sa ganin yawwa ba sa martaba abin da nake yi sai na garzaya wato da yake ina da zuciyan da ni gaskiya ba zan iya wai dan ina da lalura in je wai in dinga bara ko kuma mai da kaina wani kaskacecce ba hmm. dan ni na san ni ba kaskacecce ba ne na garzaya zuwa Legas na haɗu da mai gida wato wani mai gida na ana kiran shi Sirajo mai wantan shu um, wato na je na dan gabatar da wasu waƙoƙi na haka shikenan ya ce min a kana da baiwa saboda lokacin ma mun je da wasu ne sai ce min ai kana da baiwan da ba lalle ka tafi da wasu ba me kake so in ma sai na ce mai ina so a buɗe mun studio studio ne wanda dan dinga wake na fatakar da mutane cewa in dai kana da wani lalura har ka sare akwai bai wanda Allah ya ma wanda zaka ci abinci ka rike kanka har kai makaranta har ka rike wasu ka taimaka ma wasu ma yan uwanka da kowa da kowa yawa to kaga abin da na ji daɗin wannan lamura akwai masu sauraro da dama musamman wanda suke bibiyan wannan shirye-shiryen namu kuma su ma masu bukata ta musamman ne hmm. wace shawara ka ba su dangane da halin rayuwa su tashi kuma su tsaya akan kafansu eh to abin da zan ba su shawara shine kar ka ga kana kana da lalura ko kai kowane irin lalura dai in dai kana lura Allah ya baka wato ainihin baiwa wanda ba wai sai ka yi bara ba kar ka kaskantar da kanka ka dinga tambayan wani ka ce mai bani kaza ko kuma ka ɗau sanda ko bano ka je kana bara kar su ce mu ya mutu kar ka ga kana da nakasa ka saba sa kan iya ba you can make it I make it. Once I have a yendaka, gotta side. akwai bai wanda Allah ya ma wanda za ka iya rike kanka ba sai ka yi bara ba ba sai ka kaskantar da kanka ba saboda bara kaskanci ne ina jan hankalin mutane da idan kana da lura akwai aikin hannu ko kai mawaki ne ko kai kafinta ne ko kai ga sunan dai akwai ayyuka da wanda in kana da lura Allah ya baka bai wanda za ka yi ba sai ka je ka kaskantar da kanka ba kana kana bara kana zuwa nan ka je nan ka je nan. Ashiru eh, muna gaban karshe wace shawara za ka ba wa mahukuntan ƙasar nan da ma na duniya gaba baki daya akan masu bukata ta musamman eh to abin da zan gaya musu shine mu akwai wayanda zuciyarsu bai mutu ba gaskiya suna son aiki da a tallafa mana gaskiya da an ci gaba sosai da mabarata ma za su ragu sosai saboda akwai masu baiwa a cikinsu amma rashin tallafi shi yasa suke shiga wani hali su je suna kaskantar da kansu suna roko wani ma bai da abincin da zai ci yana da kuma baiwan amma ba yadda za a taimaka mai kuma ya zauna haka ka san yunwa bata da an hankali a tallafa mana saboda mu ma mu samu kanmu mu daina wato ganin kanmu wasu iri a cikin al'umma wani a ma yake tafi wani a hulbaro ake tura shi wasu suna gani ba su ji wasu suna ji ba su gani ashman na gode allah To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. A madadin bakonmu Ashiru Abdulkadir mawaki daga jihar Filato da wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Salisu Muhammad Garba da Julie Lazarus Gresham ni Sule Mumuni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai wani jikon. gaishe ka da tawagarka. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Mike Johnson ya ce idan aka zo batun yadda Ukraine ke amfani da makaman da Amurka ta samar a yakin da Rasha take yi da ita. Akwai bukatar Amurka ta kyale Ukraine ta tunkari yakin yadda suka ga ya dace. A cikin 'yan makonnin nan Ukraine ta tsananta kira ga gwamnatin Biden da ta ɗage takunkumin haramcin amfani da makaman da Amurka ke samarwa wajen kai hari a cikin Rasha. A yayin da muryar Amurka ta tambaye shi akan batun a yau Laraba. Johnson ya amsa da cewa Ukraine tana buƙatar tsayawa da ƙafafunta a yakin Iyalan yara goma sha tara da aka kashe a makarantar firamare ta Uvalde da ke jihar Texas sun sanar da shigar da kara a kan jami'an 'yan sandan jihar kusan ɗari. Iyalan sun ce sun amince a biya su diyar dala miliyan biyu. Banda haka kuma shugabannin birnin sun yi alkawarin samar da kyakkyawan tsari da horar da 'yan sandan yankin. Sanarwar ta zo ne kwanaki biyu gabanin cika shekaru biyu da kai harin a makarantar wanda shine mafi muni ne a tarihin amurka an kashe ɗalibai goma sha tara da ke aji hudu da malamai biyu a ranar 24 ga watan mayu shekarar 2022 lokacin da wani matashin ɗan bindiga ya kutsa cikin ajinsu a makarantar firamare ta rob sannan ya buɗe musu wuta. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin zahar aminu fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da mu julie lezers gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim ka almasi garba ke muku fata alheri wassalam